Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum DOA Hausa. Don Allah ku tambaya mun masana shin menene ke janyo matsalar juyin mulki ga ƙasashenmu na Afirka? Shin ko akwai wata ƙasa cikin Afirka da ba a taɓa yin juyin mulki ba? Mai tambaya garba na halikan ba jihar Kebbin Najeriya. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku tambaya mun masana, ko me ke janyo faduwar darajar Naira a Najeriya? Shin ko me yasa har yanzu darajar Naira take faduwa? Shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa? Mai tambaya har ila yau garba na ba jihar Kebbin Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin yawan juyin mulki a Afirka. Idan Malam Garba na Hali da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Um, assalamu alaikum sauraro. lallai wannan tambayar me yake kawo juyin mulki a kasashe mu na Afirka da kuma wani kasa ce ba a taɓa yin juyin mulki a Afirka ba. Zan fara ansa tambayar kamar haka. Wato lallai juyin mulki Afirka yana da tarihi sosai amma kamin mu yi juyin mulki mu yi maganan waye ne soja menene aikin soja tukuna kamin mu sani inda ya kutse cikin mulki. Wato soja dama an yi soja ne a duniya gaba daya? ba a Najeriya kaɗai ba kuma Afirka kaɗai ba domin kula da mu masu tsaron iyakokin kasa. in akwai damuwa saka? tsakanin Najeriya da wata ƙasa ko kuma tsakanin Nijar da wata ƙasa ko kuma tsakanin Amerika da wata ƙasa to aikin soja ne ya je ya kawo zaman lafiya a wannan wuri hasali ma shi yasa aka yi ishe zama ƙwararre aka koyar da shi wurin iya faɗa da kashe mutum da kuma duk abin da zai kawo ƙasa matsala aka ba shi bindiga amma aka tsare shi a gidan sojoji wato barracks domin kada a ganshi a cikin mutane a kowane lokaci shi in kaga soja to akwai matsala ne kuma matsalan watakila zai kai ga faɗa na mutuwa gaba ɗaya za a iya kashe mutum don shi an yi tirenin nashi iya kashe mutum ne ba an tirenin nashi ya zo ya yi mulkin ƙasa ba ne wannan shi ne soja don haka ɗan sanda kuma an gera ɗan sanda kuma an kimtsa shi an koyar da shi wurin kawo wa ƙasa tsaro na cikin gida wato in akwai matsala cikin gida to aikin ɗan sanda ne ya zo ya kawo maslaha tsakanin 'yan Najeriya yanzu akwai matsala to ɗan sanda aikinsa ne ya zo ya kawo wannan tsaron da ake bukata to kaga wayannan mutane guda biyu duk an training nasu ne kowa da nashi aikin kaga shi dan sanda an training nashi na matsalar cikin gida shi soja kuma an training nashi a matsalar tsaron kasar gaba daya wanda in akwai damuwa tsakanin kasashe to shi zai zo ya kawo wannan abun to a Africa sai aka samu matsala aka samu yancin kai a nan shekaru 1950 zuwa sama sai wayannan um, wanda suka karbi mulki uh, daga kasashen waje wato mulkin mallakan nan aka samu mulkin bakaken mutane sai aka samu matsala na irin tsaro na cikin gida da sauransu sai suka dinga gaya gayyatar sojoji su zo su taimake su wurin mulkan wayannan wuraren to daga nan sojoji suka gane akwai matsala fa wayannan mutanen ba su iya tsaron gida ba ba su iya mulkin ba aka fara samun juyin mulki a cikin kasashen mu na Afirka anan aka fara samun sojoji suna karban mulki ƙasa ta farko wanda aka samu wannan sub-Saharan Afirka wanda aka fara samun mulkin soja wanda ya kashe shugaban kasa na wannan kasa ita ce Togo wannan juyin mulki ya faru a ranar goma sha uku watan Janairu 1963 a Togo inda aka aka kashe sabon wannan shugaban kasan sojoji suka karbi mulki to daga nan fa sauran kasashen afirka suka fara bibiyar wannan kasar ta togo a yau a nan burkina faso mali waye da sauransu najeriya najeriya ma kaga bayan 63 ina shekaru uku ne najeriya aka samu juyin mulki a najeriya on 15 january 1966 to irin wa'annan ya faru da dama a cikin kasashen mu na afirka kasashen afirka tambayarsa na na kamin in zo abin da yake kawo mulkin sojoji kasashen da ba a taɓa yin mulkin soja ana a Afirka ba suna nan kamar haka akwai Botswana akwai South Africa akwai Cape Verde akwai Malawi akwai Namibia akwai Eritrea da Mauritania wayannan kasashen ba a taɓa samun mulkin soja a wurin ba ba a taɓa yin juyin mulki ba tun da suka zanna amma akwai wasu kasashe kuma an taɓa yunƙuro a yi juyin mulki a wurin amma ba su cimma nasara ba wayannan su ne kamar Cameroon akwai Morocco da Kenya to in ka cire kasashen kasashen Afirka guda hamsin da muke da su yanzu wannan kasashe akwai wata sabuwar ƙasa South Sudan to ita bata dade a ƙasa ba ita ma ba taba samun mulkin soja a wurin ba amma ita kaga sabuwar ƙasa ce kuma karamar ƙasa ce zuwa yanzu dai ba a yi mulkin soja a wurin ba shi ma za mu hada nan to cikin kasashen Afirka guda hamsin da hudu nan guda arba'in da hudu duka an taba yin mulkin soja a wurin juyin mulki ya taba faruwa a wayannan wuraren wani lokaci a kashe mutane wani lokaci kuma ba a kashe mutane ana yin su abin da ake cewa da turanci karanci bloodless coup to a Najeriya an yi irin wayannan bloodless din an yi kuma irin na kashe mutane na farkon da aka yi a Najeriya it was a bloody coup an kashe prime minister manyan-manyan sojojin Najeriya wanda suka fito daga arewa har da matayensu aka kakkashe su to kaga irin wannan ba ma fatan ya faru ko ina ma a duniya balle ma kasar mu yanzu a Najeriya abin da ke kawo matsalar mulkin sojoji suke karban mulki daga hannun farin hula na farko akwai rashin iya makamashin mulki daga samu yan farin hula wato in ka duba na ga maka bayan mulkin mallaka ne aka fara samun irin wayannan abubuwan. to wayanda suka karbi mulkin a tunanin mutane da dama wataƙila ba su gama sanin makamashin mulkin ba ya kawo irin wayannan matsalan aka dinga kakkashe su aka dinga karban mulki a hannunsu daga hannun sojoji na farko kenan rashin iya makamashin mulki shi yake kawo wannan matsala to in ka duba kuma har yanzu abubuwan da ke faruwa kenan na biyu akwai rashin iya manaji na tattalin arziki zaka ga kasashen mu na Afirka shugaban mu magana tattalin arziki ba abin da dame su bane to in an samu irin wayannan sai ka ga ana samun matsalar tattalin arziki inda yake kawo mutane yake kawo mutane matsala ba su iya jimrewa akwai kuma rashin iya harkar siyasa wato yin zaɓe ana samun matsala wuri inda da dama mutane yan farin hula suke amfani da karfin gwamnati su dawo cikin mulki su yi amfani da gwamnati a yi rigin na election da sauransu irin wannan duka yana kawo matsala inda ake abin nan akwai kuma a nan nepotism wato son yan uwanka na kusa da kai wato kamar a nan Najeriya yanzu a misali mun mutumin arewa ke mulki za ga ya dinga fifita mutanen arewa in mutumin kudu yake mulki ya dinga fifita mutanen kudu da sauransu irin wannan ya eh, aka samu wannan matsalar yana faruwa ko ina Afirka da ma duniya gaba da duk inda irin wayannan abu yake faruwa kuma za a samu wannan matsalar din da kuma harkar son mulkin an duba cewa waɗansu sojojin ba ma son mulki suke bukata tunda sun ga yan uwansu a wata ƙasa ta samu mulki da sauki kuma sai su zo sun zura su kawo matsala cikin ƙasar su su karbi mulki da ƙarfi wannan son shugabanci da kuma son mulki da ƙarfi da yaji to shi ma yana kawo irin waɗannan abubuwan sa'annan maganar kaga in an samu juyin mulki a ƙasa yanzu kamar Nijar ta samu an yi wannan matsalar kaga Najeriya ta tsorata to sojojin 'yan Najeriya a nan su um, ƙasashe na Afirka za su ce to tun da mun ya faru a Nijar mu ma za mu iya mu yi a namu abin da yake faruwa kenan za a gani an yi wannan juyin mulki shekaru biyu uku da suka wuce a Burkina burkina faso da mali da sauransu gashi yanzu an samu a niger to irin wannan ma yana haddasa irin wa'yan abubuwan maganan inflation hauhawar farashin kaya a ƙasa shi ma wani lokaci yana tunzura mutane har ma ya kai lokacin da mutane za su yi bore kuma sojoji su karɓi mulki akwai maganan human right violation an yi gwamnati da dama a nan a baya a cikin afirka wanda ba sa barin mutane su yi walwala yadda ya kamata to in an samu irin wannan shi ma yana kawo bore har ya kai lokacin da sojoji za su karbi mulki a hannun mutane to irin wayannan abubuwa da dama eh, gaskiya mm, babbar maganar abin da yake kawo mulkin soja ko juyin mulki a kasashen mu na Afirka shine maganar rashin iya makamashin mulki na hannun shi mm, farin hula da muke da su tattalin arziki da kuma fifita uh, wa'ansu wura uh, mm, uh, sace sashe na ƙasa to irin wayan abubuwan duk in sun haɗu su suke kawo mana matsala a afirka um, ina fatan mai tambaya gamsu da abin da muka bashi sai kuma ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a najeriya har ila yau dai idan mai tambayar garba na hali kan ba na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba a najeriya muhammad salisu lado ya samo daga Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Maduba Adama da ke Yola Adamawa, Najeriya, wanda ya ce, wato abubuwan da suke sa darajar naira ta faɗi da kuma ko daga baya kasa tashi abubuwa ne wanda suke da yawa amma akwai kaɗan daga cikinsu su ne mu ɗauka yanzu me yasa darajar naira take faɗuwa na ɗaya dai abin da ya faru a najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi gwamnatin tinubu ta yi ko da yake dama nairan ba wai daraja sosai take da shi ba amma rage darajar naira da gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira wato a rage darajar naira saboda a samu ah, kamfanoni su zuba kuɗi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki don a samu a sayar a waje ke sa gwamnati ta yi wannan sa'annan kuma ƙoƙarin gwamnati ta haɗe farashin naira na gwamnati da kuma 'yan kasuwa wato birodi change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwan darajar naira wanda gwamnatin tinubu ta yi sa'annan kuma akwai ɓoye kuɗaɗe da mutanen mu suke yan najeriya yan kasuwa da kuma wayanda suke aikin gwamnati wayanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwan darajar naira da take yi sannan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin Najeriya saboda tattalin Najeriya ya koma baya sosai kasuwanni sun koma baya sosai abubuwan da muke sayarwa a waje shi ma ya ragu sosai shi wannan yakan jawo naira darajar da ta yi kasa sannan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci ake cewa inflation in har darajar naira ta faɗi to farashin kayayyaki zai tashi shi ma wannan yakan kawo faduwan darajar naira sannan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a Najeriya shi ma yakan kawo faduwan darajar naira wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar investment kenan a Najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi sannan kuma uh, wato duk da gwamnati da kuma 'yan kasuwa dukan mu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a Najeriya me yasa naira ta, ta kasa farfadowa wato abubuwan da muka lissafa da suke kawo darajar faduwar naira in har ɗaya daga cikin su gwamnati ba ta iya ta magance su ba to lallai zai jawo bara a iya dawo da darajar nairan ba kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wayan abubuwa duka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba da Dr. Ahmad Umar dukkansu a jami'ar Modubu Adama Yola Adamawa Najeriya da wakilin a shiyar ta Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da injiniyanmu ni Ibrahim kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasu Wassalam.